بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام آه، تاشي درسينا هم سند بير أتكين من بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد رحمة الله عليه آه، يو شاهد قوة الربيع الأول هجرات دبودة دبودة دبودة أربعين دبيو نعم 31 ga watan oktoba 2020 za mu tashi alfaslu thani min albabil awwal ko na'am bismillah alhamdulillah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها شو الفصل الثاني من الباب الأول منين الباب الأول إني معرفة أوقات الصلاة معرفة معرفة الأوقات تو شيني الفصل الأول وني كنا وني الفصل الأول تو نعم ha fi marifatil auqat al-ma'mur biha al-ma'mur biha wato irin wayannan littafan da suka tsara su da irin wannan tsarin sai ana kun gaba ana baya aka faɗa don kai rabtsin ma'alumat don ka gane yadda ya tsara shi shi yasa za ka ga shi ne yake taimaka wajen tasawurul masail din na fiƙihu na'am to zamu shiga al-faslu dama fasali biyu ne ma'arifatul awqatil ma'mur biha da kuma ma'arifatul awqat al-manhi anha anis salati fiha na'am to waɗannan lokuta malamai sun yi saɓani a kansu a wuri biyu na farkon su akan adadin lokutan guda nawa ne na biyu a kan sallolin da wato hani yake rataya da gabarin aikata su a ciki wato waɗanne ne sallolin da ba a yi a cikin waɗannan lokuta sauraka na bigire na farko ka san su waɗanne ne lokutan sannan in ka san waɗannan lokutan da saɓanin malamai a kai to kuma sai ka zo kuma a dawo wa'annan salloli ne ake yi a ciki wa'annan salloli wa'annan salloli ne aka hana yi a cikin su tunda lokuta ne da aka hana yin sallah dukkan salloli ne mutlakan ko kuwa akwai sabani na'am to mas'ala ta farko ittafaqa ulamau ala anna thalathatan min al-awqat manhiyun 'an salati fiha to malamai sun yi ittifaki akan cewa guda uku daga cikin lokuta an hana yin sallah a cikinsu to ga sunan guda uku lokacin hudowar rana da lokacin faduwarta da kuma tun daga lokacin da aka yi sallar asuba har rana ta hudu kun ga wa'annan lokuta kenan menene waktu tulu'i shams menene lokacin hudowar rana lokacin da gira kaskonta kasko yawwa kaskonta lokacin da kaskonta ya soma fitowa har ya zamanto ta gama fitowa waktu gurubi ha kuma aka siko lokacin da kaskonta ya soma bacewa har ta gama bacewa na'am to wannan lokutan an yi ittifaki a kansu sai kuma daga sallar asuba har zuwa lokacin da za ta hudu lokacin da za ta fara hudowa kenan don kare ya zamanto an ya shiga cikin na tuluwa da mm, na'am sun yi saɓani a lokuta guda biyu a lokacin zawal lokacin da rana take daidai tsakiyar kai da kuma a lokacin yin sallah bayan da kuma bayan sallah sallah bayan sallar la'asar to malik da malaman mazhabarsa suka tafi cewa lokutan da aka yi hannun yin sallah a cikinsu guda hudu ne wato lokacin hudowar rana da lokacin faduwarta da kuma bayan sallar asuba da kuma bayan sallar la'asar ya halatta yin sallah lokacin zawal so a Zawal baya cikin lokutan da aka hana sallah a wajen sa wajen malik shi kuma a shafi'i ya tafi cewa waɗannan lokuta guda biyar ga baki ɗayansu an hana sallah a lokacin sai lokacin zawal ranar juma'a shi ya halatta yin sallah a wannan lokaci waɗansu malamai sun togace sallah bayan la'asar su ne zahiriya sun ce bayan sallar la'asar ba lokaci ne da aka hana yin sallah a lokacin ba dawudu zahiri ya halatta yin sallah a wannan lokaci bai ambaci mazhabar a hanafiya ba shi kuma mazhabar hanafiya ina ganin shine a hmm, al-mabsud a cikin a cikin al-mabsud lis-sarhasi sarhasi yace wa alam anna al lati allati tukrahu fiha as-salah khamsa thalathatu minha la fi ha jinsu salawat inda tulu' shams ila an tabyad wa inda gurubi ha ila asri yawmihi fa innahu yu'addiha 'inda al-ghurub suna da tahrir da gaskiya wanda kun gani alhanasiya suka ce lata juzu salatu wa sajdatu tilawa wa salatu janaza inda tulu'i shams wa zawaliha wa gurubiha waɗannan guda uku illa asra yaumihi inda al sai dai sallar la'asar ɗin wannan ranar tasa inda al lokacin faɗuwar rana ita ma batun ba zai yi ba لأن سبب هو الجزء القائم من كما نعم ولا وان مطلقا دكان صلولي كنا ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد الأسر حتى تغرب حتى تغرب ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا قبل المغرب ولا قبل صلاة العيد آه. سو ده هكا اوقات دو غدا uku ne a ودا su wajen wanda ba a sai kuma wanda yake sun kayyade da nawafil to su ne wanda suka kididdiga su su ne suke cewa alkhamsa din saboda haka ina jin shi yasa ibn rushd ya fara da mahallin ittifaq din akan su tulu shams waqtul ghurub wa salatu subh saboda haka hanafiya kun ga salasatu awqat su ne asalin lokutan da ba a sallah a ciki waqtul tulu waqtul ghurub da kuma waqtul zawal na'am amma ba'dal subhi ila an tatlu ash-shams wannan yana ya kibanta ne da annawafil na'am wa sababul khilaf fi zalika to eh, dalilin sabani a cikin wannan ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai cin karan juna tsakanin hadisi da wani hadisin ko kuma ya zamanto cewar a al'asar hadisi ya yi mu'araba da al'amal ya ci karo da al'amal wajen ya ke wajen wanda yake ba da izina da lura ga al'amal aikin abinda nake nufi da aiki ana nuna nufin aikin mutanen madina shi ne malik ibn anas to inda duk hanin ya zo kuma ya zamanto babu wani abu wanda yake cin karo da shi ba daga wani wata magana ba um, wala kuma wani aiki to sai su yi ittifaki a kansa saboda babu mu'arid don na ma matsalar abin da yasa ake samun sabanin mu'arada don ba matsala ce da kiyasi yake shiga ciki ba ballantana ka ce akwai annazar matsala ce wadda take nafsi shine kadai zai tabbatar da hani na lokaci domin al'auqat kiyasi mm, baya shiga cikin su baya shiga cikin kiyasi kiyasi baya shiga cikin su na'am wa haythu warada al-mu'arid inda duk aka samu abin da yake cin karo da abin da nassin yazo da shi to sai a samu sabani amma sabanin da suka yi a lokacin zaw akan lokacin zawal to shi abin da yasa shine wato al'amal aiki

manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu daga wato yin sallah a cikinsu ko mu binne wato matattunmu a cikinsu yayin da rana take hudowa a bayyane har sai ta ɗago hina ya ƙomu ne ni a nawa hina ya ƙum ƙa'imunin zahira yayin da wato mai tsayuwar lokacin a garjin rana yake tsayawa ƙyam shine inuwa take tsayawa ƙyam hatta ta mil har sai rana ta karkata da lokacin da rana take karkata take karkata domin faduwa wani hadisi muslim ya fitar da shi da kuma hadisin abu abdullahi sunabuhi shi ma a cikin ma'anarsa sai dai hadisin munqati'i ne malik ya fitar da hadisin a cikin muwaffasa ومن الناس من ذهب إلى مدعي الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها to daga cikin mutane daga cikin malamai akwai wanda ya tafiya zuwa ga hana yin sallah a cikin waɗannan lokutan guda uku ga baki ɗayansu daga cikin mutane malamai kuma akwai wanda ya togace lokacin zawal ko dai wato bi itlaq ba tare da wani kaidi ba duk lokacin zawal ba za a iya yin an yi istisna'insa ko kuma ranar juma'a kaɗai shine a shafii shi malik bil itlaq lokacin zawal mustasna zaka iya sallah lokacin zawal amma malik to kaga dai malik domin aiki a wajensa a madina alal waqtaini faqat ga abin da ya samu ne a lokutan guda biyu kadai bai sami aiki akan lokaci na uku ba ya samu ana aiki da lokaci na biyu wato ina nufin zawal lokacin zawal bai ga wato an yi aiki da wannan hadisin ba a wajen mutanen madina to sai ya halatta sallah a cikinsa to ina ganin ina itikadin cewa wannan hanin wa a taƙada dai wa a taƙada Eh, wa taqada ai hamzatul wasl ce kuma ya fi mafi dacewa Ya yi itikadin cewar wannan hannun, wannan hannun da aka yi na hadisin bata bin amir mansuhun bil amal an shafe shi da amal a halin madina amma wanda ya ga cewa babu a wanda kuma ya ga kan cewa al'amal ba shi da tasiri akan wato ballantana hayye nasko sai ya tsaya akan asalinsa na hani dalilin al'asul anan bi ma'anar dalil sai ya tsaya akan dalilinsa filmani kan hani وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي من يما al'amal أكان العمل أتكين nan النامو da kuma ƙarfinsa a mun yi magana akan al'amal da kuma ƙarfinsa a cikin littafin nan namu a cikin magana ta fiƙihu wato a muƙaddimar da ya yi shi ne wanda ake ambatansa da usulul fiqh shi ne ashe ga shi nan littafin nasa da da fi ذكرناه mu'allifat ibn مؤلفات min hajjul adilla fi ilmi da usul hmm. Eh, shi malik yana cewa a bai gushe ba yana ganin ahalil ilm yusalluna ahalil ilmi a cikin madina yusalluna fi hadhihi sa'a lokacin zawa hmm, ah. ba zai goge ba shi ne. al'amal layin sa al'amal ba asar ba ne. ba asar ba ne shi abin na wato shi al'amal wato abu ne wanda wani sun kasa shi biyu akwai al'amalun naqli akwai al'amalun ijtihadi al'amalun naqli shine abin da yake ya samu madogara daga hadisai ba hadisi ɗaya ba ko biyu hadisai ne suka nuna shi suka tabbatar da shi hmm. to amma babu wata riwaya guda ɗaya da ta ce wannan shi ne hmm? amma hadisai da dama da dalilai sun tabbatar da shi akwai kuma al'amalul istihadi wanda istihadin malaman madina ne suka yi akan mas'ala ƙila babu nafsi a kanta ko kuma akwai nafsi amma nafsin bai riske su ba suka yi istihadi ba samu wani saɓani a tsakaninsu ba sai zama to kamar wani ijma'i ne na istihadi akan mas'ala istihadiya ijma'in malaman madina to shi ma yana ana ce masa al'amal eh a ai ya ruwaito ai hadisin hadisin a'a hadisin sunabuhi eh, hadisin abdullahi sunabuhi hadisin abdullahi sunabuhi a sahih cewa suna munqati ne saboda sunabuhi tabi'i ne tabi'i ne mursal ne mun inqita din da yake nufi irsal ne amma duk akan sabanin as-sunabuhi ne wato Asuna Buhi din a guda uku ne akwai Asuna Buhi ibn al-ahmus to wannan sahabi ne akwai abdullahi Suna Buhi. akwai abu abdullah Asuna Buhi. to shi abdullahi Suna Buhi. shi abdullahi sunabuhi shi wannan bittifak shi tabi'i ne abu abdullahi sunabuhi shi ne shi ne dai abdullahi sunabuhi waɗansu ke ce masa abu abdullahi sunabuhi saboda haka tabi'i ne ko kuwa shi ne abu abdullahi alkunyar sunabuhi ibn al ne sai zama to sahabi sun zaba waɗansu kuma suka ce a wanne daban idan wanne daban abu abdullahi suna bi suka ce ta wannan majihuli to wannan shi yasa a cikin musnad ba zan iya tuna imam ahmad yadda ya yi shi ba a cikin musnad ya yi musnad suna bufi to ko ya yi musnad in abu abdullahi suna bi ba zan iya tunawa ba amma dai wannan matsala zan iya tunawa wannan shi ibn abi haithama tarihinsa tarih ibn abi haithama wanda abokin karatu na ahmad alhamdani ya tafi lokacin da ya zo wannan matsalar suna buhi din a lokacin nan muka rinka a lokacin nan muka rinka ta tare da shi to na iya kiyaye wannan dai amma sauran tahrir tun da wannan ana maganan shekara kusan ashirin ne fa da suka wuce da lokacin da ya yi lokacin ma ya lokacin aina masters in sani shi ne ya taƙiƙin tarih ibn abi khaisama eh dama shi ne mashhur Abu Abdullahi Sunabuhi mm. to amma idan Abu Abdullahi Sunabuhi ya zama to kan cewa alkunyar suna Sunabuh uh, al-Ahmus uh, uh, ibn al-Ahmus to zai zama to kaga shi sahabi ne kenan almuhim hadisin sa kuma mursal ne eh, eh, abin nan zai zama to musnad tun daga hadisin uqbata bin amir ya wadatar ya wadatar amma me mustanadin malik na al'amal shine abin da yake cewa a a bai gushe ba yana ganin ahlul madina malaman ahlul madina suna sallah a wannan sa'a lokacin da take tsakiya take daidai tsakiyar eh, eh tana karkatuwa shikenan zaka iya sallah lokacin ya dan kankani to raka kaga ba zawal din zawal din ne wannan zawal ne bai kai ba ma bai kai ba ma a zai fi second ne zai fi second zai fi second to kuma ai ka san ma ƙara bashe ya aka da hukumahu gab da zawal din dan kada ka shiga lokacin zawal ai ba za ka yi sallah a lokacin ba saboda ka san in ka fara sallar za ka iya shiga cikin lokacin zawal saboda haka abin duk da yake lokaci ne dan kankani amma ba abu ne wanda yake za ka iya kance shi da wato kun san da ake gane zawal ko eh, kun san da ake gane zawal eh? ahsan haka ake gane zawal lokacin da inuwa ta zama to check wato na taba gudawa tun kafin tun ina jin tun wajen 1986 mm, wataran da da ina jin alqarafi ne ko a a almuguni ibnu gudama da ya faɗi yadda ake ganewa yace ka samu a a itace ka tsayar da shi kyam ba tare da wani karkata ba ya tsaya kyam wato perpendicular mm, da ƙasa to sannan ka rinka sanya da'ira a cikin inoyinsa kaga idan kaga in lokacin kafin zawal inuwar tana yamma ko sai ka sanya tana daɗa ƙara sama inuwar tana raguwa sai ka sanya alama kamar bayan duk minti biyar ko minti goma sai ka ja layi da gawayi haka na rinka hmm. ya ce har ka zo lokacin da zai zama kan cewa inuwar nan ta tsaya cak ba ta ƙaru ba to sai kaga kuma ta soma karuwa da tana raguwa tana raguwa har sai ta kai har raguwarta to za ta ɗan tsaya can kuma wa ɗan lokaci sannan sai ta fara karuwa tana fara karuwa to zawal ya gauce lokacin sallah azhar ya cika daga lokacin da ta kai ƙarshen karuwarta zuwa ta fara karuwa ɗan lokacin fatarar da aka samu shine lokacin zawal so da ya fi ƙarfin ya zama second. shi ta ce ita zillu zawal zillus zawal ita ce ita zawal saboda a lokuta kaɗan ne matuƙa lokacin da zai zamanto kan cewa a yayin da rana take zawal babu inuwa ce lokacin da rana za ta zamanto directly overhead amma da ke kasar rana takan karkata zuwa kudu ko arewa dangane da yanayin lokaci so zai zamanto kan cewa lokacin da zawal din yayi akwai inuwa to wannan inuwar wadda take ita ce mafi karancin inuwa yayin da take raguwa take raguwa kafin ta fara tsawo to ita ce zillu zawa to ba ba a ana lissafi da ita wajen sanin karshen lokacin azhar idan ka zo lokacin azhar idan wannan sandan mita ɗaya ne to yayin da inuwa ta yi mita ɗaya ba za ka ce karshen lokacin azhar ba sai ka ƙara tsawon zillu zawa idan alal misali zillu zawa lokacin da zawal ya zo tsawon mita tsawon inuwar a ce abin nan sentimita ashirin ne to idan inuwar zawal idan inuwar sandan ta zama to mita ɗaya to lokacin sallah azhar bai fita ba sai ta kai mita ɗaya da sentimita ashirin ka haɗa zillu zawal a ciki wannan ita ce zillu zawal injiniya lokacin da zai zama to kan cewa ta gama raguwa to kafin ta fara karuwa lokacin da kai ƙarshen raguwarta to ƙarshen raguwarta ita ce zillu zawal akwai lokacin da zillu zawal din za ta zama to zero shi lokacin da zara za ta zama to a tsakiya kuma wannan kaga baya faruwa sai ga kasashen da suke tsakanin tropics tropic of cancer da tropic of capricorn su ne ranar da take zamantowa overhead a kansu amma duk wanda ya geta dole sai ya samu dillus zawal saboda ranar za ta dan karkata ko kudu ko arewa hmm. amma su koma gida wani zillun eh shi ne babu wani hatta zillu zawal din ma babu eh. kaga ya nuna cewar wato sallar ana gaggauta yinta kuma bayan ana gaggauta yinta kuma yar ana gajarta ta tunda har hudu ba fa har ai hudu ba har ai sallar eh, a'a to wannan shine dalilin shine dalilin hanabila da suke cewa ana iya yin sallar azhar kafin zawal saboda wannan hadisi sallar juma'a kafin zawal saboda wannan hadisin suna gama sallah wa laisa abin nan lil lilhifani zillun <laughs> to kaga na'am kuma kaga wani abu da za a iya da za a iya ganewa daga wannan hadisin yanzu daga irin saboda ilimin yanayi kaga ya nuna shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisin yana hikayar lokacin da yake a inuwar zawal din ba ta da tsawo ba lokaci ne mutlak ba tunda madina madina longitude nawa ne ku dubo mana masu google longitude ɗinta nawa ne hmm? kun ga madina zillul zawal za ta iya tsawo a wajen yayin da rana ta zamanto kudu kamar lokacin sanyi din nan lokacin da rana take kudu ina lokacin da rana take kudu shine shine winter din yan northern hemisphere to kaga zai zamanto kan cewa inuwa rana sa da inuwa sosai hmm. sabani yayin da ta zo arewa ba mutlak bane shi kansa hadisin da yake wa yasir lil hitani lil hitani dhillun nastadhillu bihi ai bi ma'ana yana hikayar a wannan lokacin a wannan waya din eh. a wannan waya din to kaga irin irin wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da ya kamata ya zo cikin naqdin hadis naqdin fuqaha wanda yanzu yanzu ba ma yi kaga dole kaga geography ya shigo eh. kaga ya kamata ya zama to kanta an yi naqdin hadisin ta wannan bangaren <laughs> zillu bihi ma'ana kenan inuwa ce tsawonta bai kai bai kai a sha ba haka ne malam hashimu bai kai a sha ta ba amma akwai yar kadan na eh 39.61 a'a ba longitude ba latitude nake so in ce 24.47 to ka gani a shi kuma tropic of cancer na ne 26.3 ko 26 point kaga gab da tropic of cancer take hmm. saboda haka yayin da rana take can lokacin kudu tana tropic of capricorn za a iya inuwar za ta iya tsawo hmm. afon da Allah dan dakatar zan yi wa bakon amal wanda malik ya kawo tsada mu mudawwana suna nan na tara su wanda zai ike cewa al'amru inda na da al'amru lafti la ikhtilafa inda na wal amru indana was sunnatu allati was sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana da kuma al'amru al'amal al'amru indana wallazi adraktu alaihi ahlal ilmi bi baladina wayannan nusus din wajen kusan guda biyar daban-daban duk da Sheikh Ahmad Nur sai ya tattara su amma bai gama tahririn su ba to kamata yace ce kowace mas'ala a bita a gani menene akwai akwai wannan amal din naqli ne ko kuwa ishtihadi idan naqli ne sai ka duba ga nusus a na sunna da suke dalala akan sa sai zama to shine asalin wannan amal din idan kuma ishtihadi ne babu wani nassi wanda ya tabbata akan wannan bal ishtihadi ne na malamai to sai ka bibiya ka gani menene a cikin kutubul asar irin su musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdurrazzaq da kuma a tahzibu sunan wal asar na at da da ma'rifatu sunan wal asar na al-baihaqi da kuma kamar da kuma wannan al-awsat na ibn al-munzir da al-ishraf ala madahib ahli al-ilm shi ma na ibn al-munzir wannan duk tafiye da suke kula da al-asar daga malamai da kuma ita kanta a mudawwana kun san suhunun bayan ya kawo ra'ayoyin malik sai kuma ya kawo asar wanda zai kawo sai ka ga menene matsayin malaman madina akan wannan matsala sai ka bibi ka ga asar daga sahabbai da tabi'ai da sauransu to na sai ya suranta maka wannan matsalar ijma'i ne na madina ko ko akwai khilaf malik ya zaba ne to har da haka ka yi tahririn mai malik yake nufi daga wannan ni ban ga an yi wannan ba na tara don tambayi shek Muhammadu al muktar sai sace min gwiwa yi ce to sai shi malamu mu sai ya sace mun gwiwa yace da yawa daga cikin wayannan masail din yace ina zaka samu wanda suka magana a kansu malik ce bai fatuwa ba sai da saba'ina mu'ammaman mu'ammiman sai da mutum saba'in daga cikin malamai masu rawani suka yi masa shaida yace ina zaka samu wayannan malaman <laughs> sai su ce mun gwiwa amma ni duk da haka ina san in zan samu mutum biyu da za su zo sai yi wannan aikin ba su su je su fara yin bahas din sai mu hada sai mu fitar da littafi akan nususul amal na tattara su suna nan ina jin abin da suka rage ba su yan kaɗan ne amma dai na cikin muwatta da na cikin mudawwana daga dai kitabul tahara ina ganin har kusan har kusan kitabul aqdiya cikin muwatta din suna nan nususul to mustafa kuma samu mutum daya waye kuma zai yi ike da interest wanda da yake da interest wanda yake da interest zo sai mu baku nusus din a raba muku fara yi in kun yi na yi muku ishrafi sai mu fitar da littafin da sunan mu mu uku to a rama za ka shiga to shi kenan to kai da mustapha insha Allah sai ku zo ranar laraba sai na ɗauki alfaz guda biyu ne akwai wanda yake al'amuru akwai kuma wanda yake as-sunna na as-sunna haga muna da nassi wajen guda ashirin da uku al'amuru na. ɗari tara da tala ah, guda ɗari a ah, afon haya wannan ya canza min pagination ɗin ok eh, ya canza min pagination ɗin muna da nassi ɗari da talatin da tara sun ba yawa hani ɗari da sai dai masail ne daban-daban ɗari da talatin da tara ga ashirin da uku a can hmm. ah, ga talatin da uku kai a can a 23 kai a can so sun ga kusan 162 ko 162 mm, wannan abin na daɗe da tara shi amma har yanzu wani watakila abin da nake bukata kenan wanda za su taimaka sai ni tare insha hmm. eh, ilmin rijal da na tadwin ba hmm. ciwon na sai an yi retreat <laughs> amma dai wannan dai shine wanda za a iya samun musharaka zai taimaka mana wajen fahimta dan kuma duk abu wato Sheikh Ahmad Nur Saif yayi akan amal ahlil madina akwai wani doktor dardur shi ma yayi akan amal ahlil madina amma babu wanda suka dauki wannan banga wanda suka dauki wannan manhajin ba banga wanda suka dauki wannan dan wannan manhaji ne wanda zai tara wanda zai yi shi a bisa manhajin ahlul hadith wato kamar yanda ake kamar yanda ake takhrij ahadithul ahkam haka za a yi shi yanzu kaga ai abinda kamar ar-rafi kamar ibn al-mulaqqin yayi a cikin badrul munir ya ji ya dauki littafin arrafi'i littafin arrafi'i na fiqhun shafi'iyya ya fitar da adilla din kuma kamar yanda gumari yayi a masalikud dilala abubuwan da mai risala ya kawo kowace mas'ala sai ya fitar da dalilinta daga hadisai ya takhrijin hadisan kuma mm, ya kira shi masalikud dilala fi sharhin risala sharhi ne amma musnad ila hadis to ma haka zami amal ne ga nassin to ga dalil din sa dalil din zai iya zamantowa daga cikin al'amal abinda zai sanya shi mu ce wannan amal ne naqli tun daga sunan ko kuma in ijtihadi ne mu ga ijtihadin malaman madina mm? daga baya wanda kuma yake so za a ɗaukan za a iya muƙarana a yi fiqhul muƙarana a yi muƙarana da abinda waɗansu malamai kuma suka faɗa don a gani na'am sai zai iya taimaka ya zama imama mai sauri mu karasa ko ah ai hudun mata yi ah, a mu kara ya za mu tsaya wa amma shafi'i shi ko imamu shafi'i saboda abin da ya inganta a wajensa daga abin da eh, ibn shihab ya ruwaito daga sa'alamata ibn abi malikin al cewa sun kasance a zamanin sayyidina umar ibn al-khattab suna yin sallah ranar juma'a har sai umar ya fito wannan kuma abu ne sananne cewa fitowar umar ya kasance bayan yana kasance bayan zawal ne abinda akan abin da ya tabbata akan abin da wannan ya tabbata daga hadisin a fisa shimfiɗa daga nan muka samu shimfiɗa da duma kun gaba ya magana ta yi daidai ko fisa da shimfiɗa <laughs> eh. wadda aka kasance ana shimfiɗa ta ta jingina da bangon masallaci na yamma idan shimfiɗar ga baki ɗayanta inuwar bangon ya rufe ta sai umar ibn al-khattab ya fito dare da abin da ma kuma ya ruwaito shi a shafi'i kenan daga abu huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a tsakiyar a wato a rabin rana har sai rana ta yi zawali illa yawmal juma'a to sai banda ranar juma'a to sai ya yi istisna'i hannun da aka yi sai daga cikin wannan hannun sai ya yi istisna'in ranar juma'a amma wani hadisun da da'ifi ne kuma ya karfafa wannan asali a wajensa al'asar ƙawwa hadal al'asar inda hu wato uh, wa qawwa hadha al-athara indahu al-amal na'am kuma aikin da aka yi al'amalu fi ayyami umar aikin da aka rinka da ya tabbata ala a zamanin rayu a zamanin sayyidina umar sai ya karfafa shi da wannan duk da yake wannan hadisin a wajen sa da'if ne to ka gani ga wannan al'asar din da yake nufi yana zuwa wannan asar din illa yawmal juma'a sai ya zamanto kuma ya karfafa kaga duk da da'ifi ne amma al'amali ya karfafa shi to sai ga ya yasluhu lil ihtijaj amma wanda ya rinjayar da wato wato hadisin da yake tabbatacce da ya zo akan wannan sai ya tsaya akan asalin sa na hani ya tsaya akan cewa matsalar hanin yana nan hatta waqtul zawai inda ke shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك